wani ayar motocin majalisar ɗinkin duniya da ke ɗauke da kayan agaji ya isa arewa maso yammacin siriya a karan farko tun bayan mummunar wato girgizar ƙasa da ta afkawa yankin a ranar litinin da ta gabata kayayyakin sun zo ne daga turkiya wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya kir Pedersen ya ce mutane na matukar bukatar kayan agaji cikin gaggawa ya kuma ce za su yi kokarin ganin cewa shirin bai fuskanci tsaiko ba ita ma turkiya ta ce tana kokarin bude wasu iyakokin ta biyu tare da kai kayan agaji zuwa yankunan da ke karkashin ikon gwamnatin ƙasar adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadin girgizar ƙasar da ta faru a turkiya da siriya ya zarce dubu goma sha bakwai hukumar lafiya ta duniya ta ce da dama daga cikin waɗanda suka tsira sun shiga cikin wani hali na kakanikayi daban mutane daga kasashen biyu ba sa da matsugunai da wutar lantarki ko ruwan sha kuma abincin da suke da shi ya kusan karewa shazaya arshad jami'a ce a kungiyar agaji ta islamic relief ta yi wa bbc karin bayani akan taimakon da suke yi wa mutanen da ibtila'in ya shafa we're in regular contact with our colleagues on the ground in both Turkey and Syria. Um, Ta ce muna magana da abokan aikinmu akai-akai da ke can Turkiya da Siriya kuma sun faɗa mana cewa sun ba su kayan wato sun ba su kayan asibiti da dama. Sai dai waɗanda suka tsira na bacci ne a waje a cikin yanayi mai sanyi sosai. koriya ta arewa ta gudanar da gagarumin faretin sojinta tare kuma da nuna kayan yakin sojoji da kuma diyar shugaban kasar kim jong-un fitowar yarinyar 'yar shekara goma mai suna kim jong-un ya sa ana daɗe raɗin cewa watakila ita ce za ta gaji mahaifinta ana tsammanin ita ce ta biyu a cikin 'ya'yan mr kim su uku an dai shirya faretin ne domin murnar cikar shekaru shekara 75 da kafuwar rundunar sojin koriya ta arewar gwamnatin kasar ta ce ta baje kolin makamai masu linzami na baya-bayan nan da ta kera waɗanda za su iya tashi daga wata nahiya zuwa wata nahiyar labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc gwamnati habasha ta hana mabiya cocin orthodox waɗanda su ne suka fi yawa a ƙasar yin zanga-zanga barakar da ta wato da aka samu a cikin cocin ta sa an yi artabu tsakanin bangarorin biyu abin ya wato abin da ya sanadin mutuwar mutum akalla talatin a cikin watan da muke ciki manyan limaman cocin da ke tayar da kayar baya sun kafa tasu cocin a yankin oromiya a watan da ya gabata inda suka zargi cocin da nuna wariya da rashin yi wa ikkilisiyoyi wa'azi a harshensu na gida sai dai zargi ne da cocin ta mu musanta ita kuwa uwar cocin ta sinar ta zargi gwamnatin habasha da goyon bayan bangaren da ya balle kuma ta yi kira da a gudanar da gangami a addis Baba babbar birnin kasar a ranar asabar mai zuwa shahararriyar 'yar wasar kwallon kafar amurka alex morgan ta yi allah wadai da yiwuwar kasar saudiya ta dauki nauyin gasar cin kofin kwallon kafa ta mata na bana i think it's bizarre that FIFA has looked to have a ta ce a gani na ba daidai ba kuma abu ne da ba zai ma'ana ba idan hukumar kwallon kafa ta FIFA ta fara magana da jami'an saudiya akan batun daukar nauyin gasar cin kofin kwallon kafa ta mata su ma kasashen australia da new zealand waɗanda za su ɗauki bakoncin gasar sun soki shirin ana dai zargin saudiya da keta hakkin ɗan adam tare da tsare mata da dama a gidajen yari to ƙarshen labaran duniyar kenan to gaida raliya zubairu da labaran duniya yadda kuka ji a labaran duniyar karan farko ayarin motocin kayan agaji sun isa arewa maso yammacin siriya da 'yan tawaye ke iko da shi daga turkiya sama da mutum 1,700 suka mutu a yankin da ake fuskantar matsalar shigar da kayan jin kai a rufe kan iyakoki tun faruwar girgizar kasar saboda lalacewar hanyoyi ga rahoton bilkisu babangida Ƙasar Turkiyya ta ce tana kan gudanar da aikin buɗe ƙarin hanyoyin tsallakawa cikin ƙasar siriya wacce za ta samar da damar kai kayan agajin da ake tsananin bukata a yankunan da ke hannun gwamnati yayin da yake magana a wani taron manema labarai a birnin geneva wakilin musamman na majalisar ɗinkin duniya ga ƙasar siriya jia pedersen ya ce dole a yi azama wajen tabbatar da ganin cewa kayan agajin sun ci gaba da wucewa we need to do everything to make sure that there are no impediments whatsoever ya ce muna ana bukatar yin duk abin da ya kamata don tabbatar da ganin cewa ba a game da wani cikas ba ko ta halin kaka da zai jinkirta yunkurin tallafin ceton rayukan da ake bukata a Siriya. Kuma na yi ta tattaunawa da wakilai daga Amurka da kasashen Turai akan wannan. Sun kuma bani tabbacin cewa za su yi duk abin da ya kamata don tabbatar da cewa babu wani cikas da za a samu a bangaren tallafin da za a kai kasar Siriya don agaza wannan aiki. Ya kuma ce a yayin da yankunan da matsalar ta shafa ke tsananin bukatar taimakon, arewa maso yammacin ƙasar ta Siriya ya fi fuskantar matsaloli. The number of casualties continue to rise as we are. Ya ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu na ci gaba da ƙaruwa bayan da muke kan magana da duka ƙasashen biyu kuma har yanzu akwai mutane masu ɗimbin yawa a ƙarƙashin kuraguzan cikin tsananin sanyi. Girgizar ƙasar ta afku a daidai lokacin da matsalolin jin kai a yankin arewa maso yammacin Siriya ke ƙara ta'azzara inda bukatar agajin ta tsananta tun bayan fara barkewar tashin hankali a Mummunan tasirin yakin basasa na ƙara haifar da cikas wajen yunkurin kai kayan agaji. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Siriya da ta bayar da damar taimakon ƙasashen waje ya kai ga ɗaukacin yankunan da suka haɗa da waɗanda ke hannun 'yan tawaye. Mr. Pedersen ya yi kira ga duka ƙasashen biyu da kada su bari batun siyasa ya haifar da cikas wa yunkurin kai kayan agajin jinkan. kan. Emergency response must not be politicized. We must instead focus. ce bai kamata a saka siyasa cikin batun agajin gaggawa ba a maimakon haka dole mu mayar da hankali akan abubuwan da ake bukata na gaggawa wajen taimakawa mata da ƙananan yara da waɗanda har yanzu za a iya cetowa da waɗanda rayuwarsu ta faɗa cikin hali na dimauta sakamakon girgizar ƙasa mafi munin da yankin ya taɓa shaidawa a cikin ƙarni ɗaya. Wasu kayan agaji daga ƙasashen Iran da Iraki da Jordan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Oman da masar da india da kuma venezuela sun riga sun isa yankunan arewacin syria da ke hannun gwamnati a yayin da kuma tsananin sanyi ke karuwa an fara yanke kauna ga mutane da daman da har yanzu ke makale a karkashin furakusan gine-ginen da suka ruguje fiye da sa'o'i biyu bayan afkuwar bala'in girgizar kasar. A gaida Bilkisu Babangida. To a Najeriya kungiyar ma'aikatan banki da inshora da sauran harkokin hada-hadar kuɗi ta ƙasar ta yi barazanar janye mambobinta lokacin bankunan ƙasar sakamakon har harin da aka fara kai wa wasu bankuna. Hakan da yana faruwa ne sakamakon fuskantar karancin kuɗi a Najeriya saboda matakin sauya kuɗin wanda ya sa bankuna a ƙasar wasu har sun fara rufe rassansu. ga karin bayanin da sakataren kungiyar ma'aikatan bankunan na ƙasa muhammad shek ya yi wa khalifa shehu dokaji abin da ya sa in ba maganta abin ba za mu abin nan ka gani yanzu kananan ma'aikatan bankuna ne waɗanda suke ganin suka shiga masu su kashiya su tela su wayannan su da suka sani ba su san manajoji ko abin nan ba to har gashi nan an fara kone-kone an fara zuwa raunana ma'aikata a kan abin da su ba su da hannu ba su da iko a kai. Babban bankin Najeriya da baya ba ku kuɗin ne ko kwaya abin yake. Ai suna fita fili su ce akan cewa ai suna ba da isasshen kuɗi zuwa bankuna. Bankuna kuma da alaman ba sa samu isasshen kuɗi amma abin da yake nan idan dama suka ce ga kuɗi suna nan a waje a hannaye mutane a waje to abin tambaya yaushe har aka buga kuɗin har aka sabo aka buga kuɗin da zai to isasshe har har ya magance canjin da suke Ana zargin cewa Dija ta bar guga ta hana kun ke sakin kuɗin ga al'umma kun takure su kun boye. To shi din ne kuma muke faɗi idan haka ne ai jami'an ita karar kanta Central Bank din uh, regulation da supervision ne take ai doka ya bata dama ta yi bringing to book. makirci a wannan al'amuran kamar yadda aka gani sun ta ana ta nuna cewa an ga kudaden da aka boye su a wasu bankuna kenan e to shi da muke faɗi sai a ta fili a faɗa a nuna wa jama'a kan cewa ai muna yi ga irin wayannan mutanen ne suke hana eh, ruwa guduwa kenan na fahimce ka babu aiki tare tsakanin bankunan 'yan kasuwa ko ku daga 'yan kungiyoyi da ku sauran bankuna da ita hukumar babban bankin najeriya shi sa ake samun wannan matsala in za a yi irin wannan abin ya kamata ko da shike suna ɗaukan shi kaman abu ne na security eh, ba sa so su faɗi eh, na tsaro ba sa so su faɗi a head of time dun kada wayansu abubuwa eh, matsalolin da so shiga tsakanin yadda suke so su wallafar da ba gani wannan mataki ku da kuka yi barazanar na wa'adin kwana bakwai da kuka bayar akan ka iya jefa al'umma cikin karin matsi waɗanda su basu ji ba basu gani ba ba mu ba da barazanar nan a hakan nan kawai ba ba ma son ne a yanayin yadda abin yake tafiya ma'aikatu masu aiki a banki eh, eh, eh, su fara rasa rayuwar su kuma mun san mun tabbatar a kan cewa gwamnati tana da karfin ta yi ta maganta abin nan amma ba mu san me yake me yake me yake faruwa ba to su kuma waɗanda kuɗaɗen su yake hannun su shin ku ba ku la'akari da halin da za su ci gaba central bank ita tana ce ta ba da dashe kuɗi ban ba da gaskiya kan cewa wannan zancen central bank nan gaskiya ba ne sakataren kungiyar ma'aikatan banki kina a najeriya muhammad sheikh to masana kan wato harkar shari'a a najeriya